Wannan umarni na dakatar da ɗaukar ma'aikata ya shafi dukkan ma'aikatun gwamnati har da waɗanda ke maye gurbin waɗanda suka yi ritaya. Matakin ya biyo bayan karyewar kuɗin man fetur a kasuwar duniya wanda ya sa gwamnati ta rage kasafin kuɗinta na bana. To sai dai wani bangare na kungiyoyin kwadago ta ƙasa wato kungiyar ULC a ta bakin shugaban tsare-tsaren ta Comrade Nasiru Kabir ya ce ba za su yi shiru ba. Matakai kan ina jin kusan guda uku muke shirin ɗauka. Na fari shine rubuta wasiƙa wa ita kanta gwamnati da ta dakata ku janye wannan wato mataki na ta ɗauka. Abu na biyu shine gargaɗi. Abu na uku shine za mu zunduma cikin wato a yajin aiki da za mu tsaye da duk wani al'amura sai gwamnati ta dawo ta fuskanci abin da muke ake nufi ai ba alheri ba ne wannan abubuwan da gwamnati take yi in kana maganan cewa maganan tsaro ya taɓarɓare da shauransu duk magana ne na rashin aiki ai akwai wanda aka kama su a cikin irin waɗannan miyagun ayyuka suka ce duk yawanci mafi yawanci rashin aiki ne da shauransu kuma ƙungiyar kwadago ta duniya ta yalo ta yi ittifakin cewa Najeriya tana daga cikin kasashen da ba su ba wa to ma'aikata fifiko kuma ba su ma ɗaukan ma'aikata kuma wannan gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta ba wa miliyoyin 'yan Najeriya aiki to saboda haka za mu mai da hannun agogo agogo baya mu tunatar da ita da abin da ta yi alkawari a fari cewa ita gwamnati ne mai bada ayyuka. Shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai na ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce gara da gwamnati ta fito ta yi wa ƙasa bayanin gaskiyan al'amarin. To gaskiya akwai kullewar kai a wannan abun kamata ya gwamnati in dai za ta fito ta faɗi gaskiya ta fito ta faɗi gaskiya. Shugaba Buhari ya san gaba ɗaya ba in an tashi tebur ɗinsa za a tsaya babu wani wanda za a ambata in ba shi ba. saboda haka ya sani babu wani gwamnati gwamnatin buhari za a ce ba gwamnatin wani ba duk wani kauce-kauce da wani lauye-lauye da wani masu kare shi su fito su faɗi wancan ƙayyarki su zagi wancan mutane su yi meye duk ba zai yi magani ba a fito a tunkari abun gadan-gadan ba ka ba za a ji kunya kuma ba za a ji daɗi ba amma dai kam mun tunkari masifa sai dai Allah ubangiji ya kiyaye amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dukkanin tattalin arzikin duniya ne abin ya shafa to wanda yake kalla abin da ke faruwa a tattalin arzikin duniya to ba zai mamaki matakin da aka ɗauka ba saboda mataki ne da ya shafi hadda. tuba tattalin arzikin Najeriya wato kasafin kuɗi na 2020 wanda misali galibin waɗannan aikace-aikace an sa su ne da niyyar za a yi su a cikin wannan kasafin kuɗi sannan kuma aka buƙaci an rage su saboda faɗuwan darajar shi eh, ɗanyen man fetur da ƙasan ke siyarwa da kuma tsaye da ayyuka kala-kala a cikin tattalin arzikin ƙasan in kin ga misali kamar a ƙasar china ai gaba ɗaya ma'aikatan da ke aiki masu na zaune a gidaje ne sannan kuma ba a san ranar da wannan annoba za ta wuce ba saboda haka yana da matsalar tattalin arzikin ƙasa kuma zai ci gaba da shafan ci gaban wato haɓakan tattalin arzikin ƙasa. Gwamnati ta ce ta fara ɗaukan matakan sauƙi tun da ta rage farashin mai daga Naira ɗari da arba'in da biyar zuwa Naira ɗari da ashirin da biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.